لمن تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu domin ci gaba da bayani akan littafin babban malami Imam Az-Zahabi Allah ka ji kansa Allah yi masa rahama mai suna Kitabul Kaba'ir a inda muke karanta kabira ta goma wato dingime man zunubi na goma wanda yake bayani akan abin da ya shafi zina hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'udu a nan za mu ainihin wato tashi yake cewa ala qultu ya rasulullahi ayyu dhanbin a'zamu inda Allah ta'ala wani zunubi ne mafi girma a gurin Allah madaukakin sarki qala sai ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka dauki kishiya ka sanya ma Allah bayan ko Allah subhanahu wata'ala shi ya halicce ka sanda kuma zai ya halitta bai nemi agajin kowa ba gurin halittar faƙultu sai na ce ina zalika al'azim lallai wannan abun yana da girman gaskin gaske kuwa shi yasa muka ce lukumanul hakim ya ce ina shirka la zulmun azlu shirka zalunci ne mai girman gaskin gaske ma ayyu sannan sai mai ala sai ta an taɓatula wale da ka kashe ta an yi tsama ma'aka ka kashe yaranka saboda kana jin tsoron ya ci abinci tare da kai muka ce da yawan mutane yanzu wasu iyayensu sun yi wahala da su sun kawo su duniya sun masa tarbiyya sun zama mutane su kuma suna jin haushin su kawo wasu duniya sai masa tarbiyya an fahimta ayi. da shi yasa yan buku a ƙida wanda ba sa yin aure sai mutum ya kai shekara hamsin ba akwai su ba da suna gane cewa sun yi kuskure wani mutum ina jin ana ainihin wato fira da shi yana faɗa wato yana da shekara goma sha bakwai ya aure a lokacin da ya aure yasa lokacin da ya kai shekara arba'in da yin aure wasu daga cikin 'ya'yan shi idan suka jero suna tafiya za ka ɗauka ko wa da ƙani ne ake tafiya a lokacin da shi yana da ƙarfin da zai iya musuwa tarbiyya su kuma ƙarfinsu ya kawo za su iya taimakon shi wannan shi ne sannan yake cewa ultu sun ma'ayi sannan sai mai ƙala sai yake an tizniya shi ne mutum ya yi zina bi halilati jarika da matar maƙocinka shi ne ya ani zaudata jarikan matar makocinka Allah ya kiyaye yanzu ana yi ko ba yi eh? ana yi eh an fahimta yi saboda haka sai dai du'a'i kai Allah ya kiyaye da kuma wasu su suke taimakawa kamar mala'u mala'u wasu masu kudin wasu ma'aikatan ba su da lokacin matan su kwata-kwata ta yadda mutum zai zo ya ajiye wa mace dukkan abubuwan da ya kamata na rayuwa ajiye mata amma wani in yi cilla ya tafi sai shekara ta gan shi ba ya batta a gida daga ita sai masu gadi sai kuma shedan shikenan komai zai iya faruwa Wallaya mun je wani gari akwai wata mata da ta zo ta same ni take mun bayani ita da kanta wato ita da kanta da tana bayani ta ce wallahi malam na san cewa ni dinnan mace ce da gaske saboda tana kallon kanta a murubi ta san cewa tabarakallahu a sanar salikina ga ta kaman balarabiya ta ce wallahi malam idan da zan kwanci kaina za ka iya ganin gashi na haka ganin ba na ce amma don Allah kake kwanci ta ce wallahi dukkan wurin abu na rayuwa akwai Ya ce gidan da take zaune janareton da aka sasu ne da an ɗauke wuta a kore shi zai tashi ya ce kuɗi a rayuwarta ba matsala ba ne amma matsalar mai gidan idan ya sa kai fa ya tafi sai da hali ne sannan ya ba ta dama tana zuwa karatu tana tashi ta je wasu kasashen ma ta je ta siyo abin da take so ta siyar na siyarwa ta dawo ne take cewa wallahi tallahi ba zan koyi maka ba kaga nan tawa nace ita ce wallahi tallahi dukkan fina-fine ne na batsa a yace akwai ranar da suka hawo jirgi da wani ga kujerarta ga nashi yace wallahi suna tafiya shi mutumin yana ɗan rintsa ta ce bai sani ba hannun shi yana taɓa hannunta ta ce wallahi tallahi malam baka ji daɗin da nake ji ba a lokacin da ya take taɓa ni yake kuma ta rantsi da Allah a lokacin da ya taya wallahi za ta saka makanta kanta akan mutum da sai Allah ya sa shi kuma bai taya ba ita ba ta tata yake ba ta gaban ta abin da ke gabansa yake ainihin wato wannan abin sai ku kara shi ba wato ta gabansa yake da irin wannan matsalolin suna ainihin wato faruwa akwai matar da ta zo ta same mu ta ce mana wato mijinta da ya aure ta idan ya tafi abuja ya zauna ce wata takwas bai dawo ba ta ce ita kuma gaskiya ta rasa yadda za ta yi dama akwai wani saurayin ta tsoho da ya neme ta wadda aka sai ta gayyato saurayi inda tana matar aure sheke fasikanci da ita wadda aka yadda ta zuwa a zini ta ga ya kamata su tuwo ta ce amma matsala ta biyu a lokacin da ya watsi da ita anan ta sha zuwa masa ba sanarwa tana zuwa sai ta kama shi da wasu matan banzan kuma inda ya zafi ya ce to an fahimta ya yi wannan yana faruwa saboda haka sai an kiyaye idan mutum ya aure saboda harkokin rayuwa ke ya kamata kuma ya kula da haƙoƙin iyalansa ta ɓangaren saurarensu da kuma ainihin wato ba su lokacinsa ya ce fa'an zalallahu azza wa jalla tasdiqa zalika sai Allah ya saukar da abin da ke gaskata wannan shine wallazina la yad'una ma Allah ilahan akara wanda ba sa bauta ma wani Allah tare da Allah wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil ba sa kashe ran da Allah ya haram a kashe ta sai da haƙƙin kashe ta sannan wala yazun kuma ba sa yin zina ومن يفعل ذلك وندي أيكة هكا sama zai haɗu da azaba ta قنشي yudha'af lahu al'adab yawm al-qiyamah za a ninninka masa azaba ranar al-qiyama wa yakhlub fihi muhala kuma za a dawwamar da shi a cikin jahannama yana abun wulakantarwa idan zina ne ya mutu yana da imani imanin ya kusa duhu to zai zauna a cikin jahannama lokaci mai tsawo dan sun ce akwai kuludul abadi akwai kuludin da yake gairu abadi saboda ko shekara miliyan dubu ɗari ka zauna a wuta kuma miliyan dubu ɗari ɗin irin na lahira ba irin na duniya ba inna yawan inda rabbika ka alif sanatin min mata udu duk kwana ɗaya na lahira kamar shekara dubu ne a duniya wani a hauta fiya shekara miliyan ɗari wallahi nan ya fito illa man taba sai ko wanda ya tuba shine malai yake cewa fanzo? rahimaka Allah ka kalla Allah ya maka rahama kai mai sauraron karatu kai fa qarna zina yadda manzon Allah ya haɗa zina bi zaujatil bi shirki billahi da matar makocinka da shirka da Allah aka hada su guri daya da qatlin nafs allati harrama Allah azza wa jalla illa bil da kashe ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a kashe ta wa hadha al hadith fi sahihain wannan hadisin an fitar da shi cikin bukari da muslim wa fi sahih fi hadith manam nabi sallallahu alaihi wa sallam alladhi ra'ahu samura bin jundub wanda samura bin jindu ya gansa wa fihi a ciki wato lokacin da aka isra'i da mi'raji da annabi an kai shi wuta ya gani wa fihi a cikin abin da annabi ya gani annahu ja'ahu jibril wa mika'il mika'il da jibril sun zo qala yake masa fantalik fantalik na tashi mu je ko fantalak na sai muka tashi fa ataina ala misli tannu sai muka je wani guri misalin tanda a alahu dayyibun saman gurin yana da ainihin wato kunci wa asfalahu wasin amma kasan shi yana da fadin wato yalwa triangle kenan ko ko kuwa ba ka triangle yake ba kasa yayi mi ya fadi sama yayi mi in tsuku ba sai jama fihi lagutun a cikin shi akwai ihu wa aswatun da kuma wasu sautittika qala yake ta fattala ana fihi sai muka leka cikin wannan gurin fa'ida fihi rijalun wa sa'ul quratu sai muka ga mata da maza tsirara a cikin wannan gurin fa'idahum ya'tiyakum al-lahab min asfala min sai wuta ta zo ta kasan wannan gurin da suke ciki fa'ida atahum zalika dalikan lahab idan wuta ta zo ta kasan wannan gurin da suke zauna a ciki daudu shi shine sai su ihu min shaddatil harrihi saboda tsananin bala'in zafin da ke gurin fa qultu Allah ya ce sai nace man haula ya jibri wayannan mutanen da ake musu dandanan wannan bala'i suwaye qala sai ce haula izunatu wa zawani wato wayannan mazinata ne maza da mata shine ani min ar-rijali wan nisa'i wato dandazo ne na mazinata maza da mata sai ce fa hada azabuhum yawm al-qiyamah wannan shine azabar su ranar tashin al Allah mu da sarki ya kiyaye nas'alullaha al'afu wal afiya muna roƙon Allah ya ba mu ainihin wato ya mana afuwa da kuma ainihin wato lafiya wannan hadisin dogon hadisi ne da annabi ya ji aka dinga nuna masa irin nau'in mutanen da ake wa azaba da kuma irin nau'in laifukan su daga ciki har da ainihin wato mazinata Allah ya kiyaye wannan yana daga ciki a a cikin tafsirin faɗin Allah da ya faɗa Allah ya faɗa ya ce wato nama da hasaba atu abwabin tana da kofofi guda bakwai kun san haka Allah ya faɗa a cikin suratul hijri yake li kulli babin minhum juz'un maqsum sai yake qala ashaddu tilka al abwab gamman wa harran wa karba wato mafi tsananin wa'annan kofofin wajen bakin ciki da zafi wa karban shi ma bakin ciki wa'anatahuma wa'annatuha rihan mafi tsananin wa'annan ƙofofin wajen wari lissunat shine na mazinata allazina takabu zina ba'da al-ilm wanda suka ne suka ci gaba da zina bayan sun san zina ba ta da ainihin wato kyau an fahimta yi wannan shine abin da ya ainihin wato faɗa da shi yasa ƙofofin nan guda bakwai da Allah ya faɗa wani duk bala'in da ake na saban Allah ya taɓa sunansa sai ya fito wannan ƙofar ya fito ta nan ya fito ta nan na farko akwai jahannama alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawa sai Allah ya ce jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar sannan akwai ainihin wato saqara ko kamar yadda Allah yake cewa zuqu masta saqa sannan akwai ainihin wato sa'ira إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون صعيرا فأنا أقول هاوية ليتي وما أدراك ماجيا sai Allah ke nawarin hamiya malamai suka ce ana kiran wannan wutar da hawiya ne wato da Allah maɗaukakin sarki yake ce a ummuhu hawiya uwarsa hawiya shine mutumin da yake cikin wuta idan yana kuka ita wutar ɗauka take azabar da ita ce ba sai ta ƙara dabai biyu shi ta rungumo shi kamar yadda yaro idan yana kuka yana rikici ana so a lallace shi wajen wa ake mere shi mama duk sanda yake kuka ai za ka ga tana kokarin wato sashi a jikinta ne ta lallace shi ta danye shiru to haka in dan wuce yana wuce yana kuka to wutar ɗauka take bala'in bai ita bane sai ta ƙara naɗi ɗiɗi shi shi yasa Allah ya ce fa ummu qawiya an fahimta yi sannan akwai mu'sada tunda Allah madaukakin sarki ya faɗa yace narul lahil muqada allati tattalu alaihi al-afila innaha alaihim musa da haka Allah ya malamai suka ce Allah ya faɗi cewa laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum to mafi tsananin bala'i na daga ciki mai kofa mai wari da ka doso kofa za ka shiga kaji tana wari kuma ta jahannama ce ta kofar mazana ta ce Allah ya kiyaye makahul ad-dimashqi yake cewa da ahalun nari rihatan mumkina wato yan wuta za su ji wani wari mai wato wani iska mai wari bai kulu na sai ma na ba mu taɓa samu ko an tana min hada gizi mafi wari irin wannan iskan ba bai da lahum sai a ce masu hada rihu furujin zunatu ai wannan warin da kuke ji wato warin farjin mazanata ne ibn zainab yake cewa eh, ahadu a immatu tafsir annahu la yu'zi ahlan nari bi furuji suna wato warin fardin mazinata a jahannama yana cutar da ainihin wato yan wuta wa fil ashr al aya allati katabaha Allah li Musa alayhi salam a cikin ayoyi guda goma da Allah ya rubuta wa annabi Musa ya ce masa wala tasdu kada kai fata dama ba zai fata wala tazni kada kai zina fa ahjibu anka ko fa uhjibu anka wajhi sai in sha maka mace maka fuskata ba za ka ganni ba ranar alkiyama inda mun yi bayani anan mun ci ya tabbata masu imani za su ga Allah ranar tashin alkiyama fa idza kana al-khitab li Musa alaihi salam fa kaifa bi ghairi shine malai yace in wannan magana akan yi magana da babba ne ba da babba ake ba dan karami ya dauki izina ne shi yasa sai Allah ya ce wa annabi la in asharakta la ya haɓa tsanna amaluku kuma Allah yana sana da annabi ba zai shirka wada a anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga annabi manzo Allah yake faɗa yake ta inna iblisa lallai shaidan ya busu da fil ardi wato yakan watsu rindinarsa sojojinsa a cikin ƙasa dama Allah ya ce wa ajilin alaihim bi khairika wa rijlika wa shariquhum fil amwali wal auladi wa ido. to yana gari na wayewa sai turo batalinsa wa ya kulu da musu ya ce musu waɗanda ya turo alamtara an na arsun na shiyafi na alil ta uzuhun azza haka allah ce baka yayin da muka turo shaidanu zuwa ga kafirai ba suna cinna su zuwa ga sabon allah cinnawa sai ce ayyukum adalla musliman albastu hutta da ala ra'asi duk wanda ya je batar da wani musulmi a cikin ku to zan ɗauki kiram kambu na sarauta zan ɗora masa a kansa fa a'azamuhum fitnatan aqrabuhum ilayhi manzila wanda yafi tsananin fitinar mutane wajen tura su saban Allah to shi yafi samun kuma matsayi a gurin shi din shi sa Allah madaukakin sarki yace afa tattakhizunahu wa dhurriyyatahu a min duni wa hum lakum adu inda za ku riki ɗan. a matsayin wanda zai jibinta al'amarin ku kyalini da shi da zuri'arsa alhali shi gare ku da kuma zuri'arsa makiya ne sai Allah ce bi ita lizalimi na badala tir da abin da azzalume suka canza fa yaji'u ilayhi ahaduhum sai dai daga cikin su yazo sai yace fa yaqul lahu sai yace masa lam azal bi fulani ban gushe ba da naje na samuwa ne hatta tsallaka mar'atahu har sai da na san yadda aka yi na kawo rigima ya saki matan shi fa yaqulu sai ce ma sana'ata shi'a ai baka yi komai ba sau ka yi tazawwaju gaira ai dai abu wata nan gaba sun bai ji ul'akar da haka malamai suka ce inda wato turawa suka yi bincike suka ce babu wanda zai iya zuwa nan ba bule triangle suka ce masa ko can teku malamai suka ce ba ko ina bane wannan majalisar shi din da annabi ya magana ne daga can ake turo masu aiki fa yaqulu lam azal bi fulanin hatta alqaitu bainahu wa bain akhihi aladawa ni kuma na je da na samu wani da wani bambaro ba har sai da na sa shi a karin shi da wani suka sa sai kula sai ce ma sana'ata shi an sauka yi salihu ba kai kuma ma'anin gaba za su yi sulwaye sun mai ji ul'akar sannan wani ya ƙara zuwa sai kula ce lam azal bi fulanin hatta zana na je na samu wani bambaro shi ba har sai da na sa shi da na fa kula iblis sai iblis yace ni'ma ma fa'alta ma dalla da abin da ka aikata ayyudni min sai man ore shi sai to kai ulaika al-muqarrabuna wa yada uttaja ala rasi sai yake kambuna kiram sai na wato sai doka sai sa masa a kansa shine muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin shaitan da kuma ainihin wato rundunar Allah ya kiyaye a zannan wani ɗan uwa ya kira ni wa ya kamata in faɗakar a shaidiya an yi kwallo da najeriya ko ko ta ce ne ma allahu alam ni ba sun zai faru ta ce ne ku ina ya ƙwallo take ta ce ne ku ta ce ne ku shi ne wani ya kira ni ban ba san an yi ba ni ne yana wucewa mun taso daga masallacin matasa ina ga mutane gurub din da ake sai da timuna sai ga an tare a gurin to ka san kowa da abin da ya karbe shi ko kuwa shi sha'anin duniya kowa da abin da ya dame shi sai ga mutane an tare guruguru a shi ana kwallon ne shi ne wani ya kira na ɗazi yake cewa ya kamata in faɗakar na cuta ta an daka abu za ka yi abu inda yake da amfani watakila tsammanin shi ina da alaka da mutumin ko ina da alaka da wanda suke da alaka da shi ne cewa wallahi ban da alaka da shi ta kusa ko ta minka waya ji wani mutum ya dauki miliyan goma goma ne ko miliyan biyar biyar miliyan biyar biyar ya ba ɗan ƙwallon suna eh? miliyan ɗari da talatin ya ɗauka ya ba ɗan kwallo. miliyan na miliyan ɗari da talatin ya ɗauka ya ba 'yan saboda sun ciwo ma najeriya kwallo ya ɗauka ya ba da miliyan na 100 wai shi ne ya kamata in yi nasiha na to ainihin wannan nasiha ta lati su wa lati muni mai ko kuwa inda wanda za a ma nasiha biyu gudun aka ga nasiha ba ta da wani amfani in kan shi za sai dai ko a faɗakar a rigibi wanda allah ya sa ya bi shi kenan kuma wallahi zai je gaban allah sai allah ya tambaye shi min aina ta sababu a ina ka samu kuɗin sai ka gama gane a ce wasi man amfakta a ina ka kashe kuɗin shi yasa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma kasabtum أنفقوا مما رزقناكم مما أخرجنا لكم من الأرض سيت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تؤمنوا فيه سيت واتقوا الله واعلموا laha gani غني حميد sai ce amma duk da haka a shaitanu ya idu kumul faka in dai aikin Allah ne aka ce za a yi dan fa zai muku alkawarin talauci ban taɓa tsammanin an yi musabaka a nan ƙasar ba wanda suka je a matakin farko hafizai da wanda suka ci da wanda bai taɓa ya ɗauki miliyan 130 ya ba su eh? wannan in za mu yi hukunci da lazim alkawari sai mu ce a gurin shi dan kwallo ya fi kima fiye da mahaddacin qur'ani ko kuwa to saboda haka mutane na kashe kuɗi inda bai dace ba a kashe dama in ka samu kuɗi ba ta ƙare ba yadda kuma za a kashe kuɗi shi yasa malam lau abakar allah ka ji kansa ya ce wani mawaƙi yana cewa kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau ya ce to a neme su ta hanya mai kyau sai a kashe su wa ta hanya mai kyau wanda ya haka in ya je gaban allah ya ainihin wato samu tsira to wannan dai yana daga cikin aikin shaidan shi yasa Allah ya ce wa shariquhum fil amwali wal auladi wa idhu sai na yi musharaka da su wajen dukiyarsu idan sun samu kuɗin sai na hana su su kashe kuɗin inda ya dace sannan sai na hana su su musharaka wato da 'ya'yansu wajen tafiyar da 'ya'yan inda Allah madaukakin sarki yake ainihin wato su yanzu nan ake faɗa min wata 'yar uwa ta rubuta a facebook Allah ya shirye ta ta je ta je gidan kawarta wato harkar maɗubo suke lesbian mace ta nemi mace bayan sun gama abin da za su yi da daddare ta baro gidan wajen karfe goma na dare washe gari da safe kawai sai ta jana ana ba da sanarwa a rediyo ai je ta mutu wacce ta baro suka yi lesbian je da daddaren ta baro ta ta dawo gida kawai sai ta ji ana sanarwa a rediyo ai ta mutu to kaga watakila da bata abin nan watakila wajen mutuwar wani bala'in ne to sai ya hada da ita ya yi gaba Allah ya kiyaye Anas dan Malik yake cewa manzon Allah ya ce innal imanu silbalun wannan imanin da muke ganin sa riga ne yusarbiluhu Allah man yashaa Allah yana sanya shi ga wanda yake so fa idza zana al-abd idan bawaye na naza Allah min musulbalin imani sai Allah ya cire masa tufafi na imani fa in taba in ya tuba ruddahu alai sai a dawo masa da wannan rigar ta waja anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga annabi annahu qala shi annabi ya ce ya ma'asharal muslimin ya ku tawagar musulmin duniya sai ce ittaqul zina ku ji tsoron zina fa inna fihi sitta khisal a cikin zina akwai dabi'u guda shida salatun fid dunya wa salatun fil akhirah uku a duniya uku a lahira fa amma allati fid dunya ɗabi'u guda uku da ke cikin zina wato guda uku a duniya shine fa zahabu bahabu waje a tafiyarwa da mutum wato karginin fuskarsa yasa duk wanda suke yin zina in ka kalla in zina ta huda mutum wani lokaci da ka kana ganin shi kasan wannan fasiki ne wallahi haka ne ko ba ka wani wato haske wanda masallata suke da shi wanda Allah yake cewa fi ma hu fi wujuhihim min akar sudu da ka gabas da zaka ga babu sannan wa qasr al umri ba kuma takaita rayuwa malamai suka ce in da ba a gane wannan karatun ba yanzu an gane ko ba gane an gane ko ba gane ba yanzu an fahimci karatu an fahimta yi dama ai mutuwa iri mini ai ko dai ka mutu wato wanda duk ya je ya ɗibo abinda zai ɗibo irin na zamani da ake ɗibowa wani in ya zo ya kwanta a ɗaki ai sai ka gan shi gara ma mutuwar ta fi masa sauki iya. da halin da yake ciki na ƙasƙanci kafin ya koma in da ya kamata yi shekara ashirin ne yana yawo to da ya yi shekara goma sha takwas in ciwon ya dabe bai shi sai ga ya zauna ba ya zuwa ko yanzu an samu tauyar rayuwa ko ba samu an samu sannan wadawa mun fakari ba kuma da mamman talauci Allah ya kiyaye duk abin da yake iyaka mafi yawancin mutane yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da waye wallahi wasu zinannan ce take sababin wasu. saboda ita matar banza wallahi shi yasa nake jin tausayin manyan mutane da masu kuɗi idan mata guda goma suka yi kanka suna son ka to da kyar za ka samu bi masu kanka, ka saboda Allah takwas kowa da abin da ta hango take so kuma a ciki akwai mutanen banza wanda su abin da suka hango na duniya kawai suke so za su da baibaye mu su je su wajen bokaye abin da suke so ko a maka tsaji ka zama dan kalata ce duk abin da ta zo maka da shi na proposal ba za ka yi musu ba yasa sai ka ji wani yana kyautan motan miliyan biyar motan miliyan shida motan miliyan uku ya ɗauka ya ba budurwa amma tun da yake a unguwarsu billahi lalle ko kamfanin ya kara siya mu limamin su amma ya ɗauki motar miliyan hudu motar miliyan biyar ya ba karuwa ba ya ba karuwa kyauta to wani sanda yake wannan yana ofis ne kudin banza yake zuwa ma sai wata rana ba zato ba tsammani ba ga tatan sai waraka ta zo cewa ko wata matsala ta faru ko da taya ko kaza da yana hawa babban mota sai dai ka ganshi wata kila a dan a taba mai so ma biyu inda mutane suka ganshi saboda ya tsiya ce wannan yana faruwa ko mai faruwa yana faruwa sai wani ya rike mukami babba saboda harkar neman mata kafin ya mutu ya dawo masa ya ciwon rai Ko da a kiyaye wannan harka wa an mallaki akhira guda ukun kuma da ke lahira fa sabbillahi tabaraka wa ta'ala na farko akwai hushin Allah na biyu wa su'ul hisabi akwai mummunan hisabi na uku wal azabun binnari akwai wa mutum azaba da wuta ya ƙara cewa daga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata musuran ala shurbil khamri Don mutumin da ya mutu yana doge wajen shan giya taqahu Allah ta'ala min nahar al Allah zai shayar da shi daga nahar al-ghuqa yake wa huwa naharun ya fil nar wani kogi ne wanda yake ainihin wato gudu a cikin jahannama min furudil mumisati daga farzojin mazinata ya'ani azzaniya yajri min furujihim na qay'un wa sadidun fin nar wato yana gudana daga furujin su qay'un wa ruwan kurji hada da jini a cikin wutar jahannam summa yasqa zalika ko summa yasqa zalika liman mata musirin ala shirb ala shirb al to za a shayar da wannan ga mutumin da ya mutu ya dubi yana kan shan giya da zina bai ba sannan ya ƙara cewa ma min zambin babu wani zunubi ba da shirki billahi bayan shirka da Allah a azamu inda Allah mafi girma a gurin Allah min nutfatin wada a harbin fil fardi fi fardi wato irin digon mani da mutum ya dauka ya sa a cikin wata matar da layi illu lahu wanda bai halatta a gare shi ba farda manna Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa fi jahannama wari fi hayyatu a cikin jahannama akwai wani kwari a ciki akwai mai macizai kullu hayyatin fashin raqabatul ba'i kowane maciji yana da kaurin da ya kai wuyan rakuru talsa da salat wanda zai ciji zai sare ma barin sallah wa sun summaha sai gubanta ya mamaye fi jismihi a cikin jikinsa 70 sana shekara 70 thumma yata'arra lahum sannan sai namansa ya dagar ya wa inna fi jahannama wadin a cikin jahannama akwai wani kwarin kuma ismuhu jubbul huzn sunan salamun bakin ciki fihi hayyatun wa aqari a ciki akwai macizai da kunamu kullu aqrab dukkan kunama bi qadar al ta yi girman alfadari an san alfadari ai ya fi girman jaki amma bai kaiwa ba bai kai doki ba laha saba'una shauka tana da ainihin wato kaya guda saba'in fi kulli shauqatin rawiyatu cikin kowace wato tsaya tana da dafi ya kai girman guga shine fi kulli shaukatin rawiyatu sun akwai ya kai girman guga na dafi sun masu ribu zabi sannan za ta zo ta dinga dukan mazanafi wata ribu sun mahafi jismini ta dinga zuba masa dafi a jikinsa ya ji duna mararata wajen iha alfa duk sanda ta zafi ya dinga jin zafi wajen shekara biyu sun bai ta hazza laha mun sannan sai naman sai zagonyi wa yasilu min fardihi alqayh wa sadiq wato yana gudana daga farjin mazinaci shi ne alƙaihu wa ruwan ƙurji wanda yake haɗa da ainihin wato jini kuma duk irin waɗannan nasosin haka za mu ba da ɗumuɗumin su ba za mu yi takariji ba sun inganta ko ba su inganta ba a haka za mu ba su in mutum ɗalibin hadisi ne in ya zo zai yi karatu a zaure to sai mu ce masa bai inganta ba amma tun da tarhib za a yi ko kuwa ni ɗalibai sun sani a babin at-targhib wa tarhib akwai abin da in ka kawo shiru za ka kai kakkai magana akan sa gaban shi haka an fahimta ai yanzu wani in ya ji wannan karatun a haka kaje ka bashi kasa ɗin ya ji ya ji to insha Allah sai ka ya zama to sababin ya daina zuwa an ta amma an kada bayani to malamai dai kallamu fi hadha al-hadisi wa ba'dhum sahahu wa ba'dhum da'ahu sai ta addin magana ma aje ashe ma ba ta magana bane wa warada aidan anna man sana bi mar'atin kanat mutazawwija duk mutumin da ya zina matar aure kana alaiha wa alaihi ya kasance a kan shi da kuma ita matan fil qabri a cikin kabari akwai nisfu azab hadhihi al umma sai an masa azabar rabin wannan al'umma فإذا كان يوم القيامة يحكم الله سبحانه وتعالى زوج عبيه حسناته idan ranar alkiyama ta idan Allah ya tsaye da mijinta ya tsaye da mazinatin sai a ɗibo daga cikin aikin da ya mai kyau sai a biya mijinta in ka da bigayar ilmihi wato hada in ka da bigayar ilmi wannan in ba da sanin mijin ake ba fa in alima in mijin ya sani wa sakata kuma ya shiru to harzama Allahu alaihi aljanna Allah sai ya haranta aljanna akan shi akwai wani wanda yake ba mu labari ba wani matarsa ta tashi daga nan ta tafi Saudiya ta ne sai ta samu wani balarabi suna zaune suna zaman fasikanci ne da aurenta daga nan ta tashi ta tafi mijin ya ji shiru shekara ɗaya biyu shiru shekara uku shiru hudu kawai ranar nan ya san yadda aka yi neman kuɗin jirgi ya haura ne ji ya ganta a babban gida a babban matsayi a babban yanayi aka mai shatara ta arziki ta ce to billahi ka dama tun ka kai shi ka san kai magana fa akwai matsala shi dai kawai tun da ya ga an tara min kuɗi da abubuwa an ji an ajiye shi da sabi ya ci kaji da ranar ya ci kaji da ka ce waye wallahi tallahi wallahi ya kalmashi kuɗaɗensa kawai shi kenan eh, da dama sa da mahara to Allah ya dai haɗa mu Allah ya kiya hanya ni na ya gaba sai kin taho shi kenan kawai ya gaba a ga wani a ƙarshen dai yusanci kenan to shi yasa li'anna Allah ta'ala kataba ala babil jannati Allah ya rubuta a kofar aljanna anki haramun ala dayyus aljanna haramun ki akan dayyusi yasa dayyusanci rashin kishi matsala ne wallahi wa huwa alladhi ya'lamu bil fahishati shine wanda yake ainihin wato sanin alfasha fi ahlihi akan iyalansa wai sannan kuma yayi shiru wa huwa wala yagaru kuma baya baya kishi wannan shine da yushi duk sanda kaga yarka da wani wanda baka gaggane masa ba to alamun kana da kishi ka dauke mataki kar ka ce to ai zamani ne kai shigo a'a ba a yin haka kuma duk wanda zai zo neman yarka ya kamata ya zo neman ta akan ka'ida shine alama kana da kishi amma yau a ga yarinyarka da wannan gobe a ganta da wannan wanda ma suke yan zamani ne shikenan dama ta je ta yi jami'a ko ta yi ha'in sushin ko ta yi kaza kaza sai wannan yanzu sai a ce a abokinta ne wai kaji wai wai namiji da bukatu wai abokin mace ya ba ka san za a yi banna ya wannan yanzu shi ma sai a ce abokin ta ne a ta wani turanci har da hanci ma a ta turanci wai na na friend a ta wani turanci to wannan billahi la ilaha illahu fasadi fasadi saboda haka duk mutumin da yake mai kishi kare ya yadda da wannan akan ainihin wato iyalinsa babu yake da shi mai zaman kanshi za mu zo mu bayani akan shi addayus mara kishi an fahimta a yi ke sa duk wanda yake da mata to ya killace matarsa da kyau karka yadda kowa ya zo ya dinga kallon ma mata musamman idan ba hijabi an fahimta a yi duk wanda zai zo ya kallon mata ba hijabi to ya zama to muharrami ne ko wanta ko kaninta ko mahaifinta ko kaza ya kamata ya zo ya kallon ma mata ba hijabi amma wani muhammad awal kai zai dinga kallon ma mata akwai matsala gaskiya saboda haka wannan yana daga ciki waɓawa da aidan annama wanda a yi da hu alamar asin ya ba duk mutumin da ya dauki hannun shi ya daura a kan matar da lanta hilla da hu bai wacce ba ta halatta kireshi ba da sha'awa? za a yau malakiya masu makzulatin miyar da hu ilawa niƙe zai saura na alƙiyama an haɗa hannuwar sa da wuya tsakan ɗaule gayu masu yin yan nanan ni tsoron allah su daina. bala rabi dora yana ba da labari ya dawo daga karatu ya ga wani da wata yarinya a wani lungu. wajen karfe goma sha biyu sai kaya da gaske za ka gane sun wa mota ce ta haska sai suka ga matsiyaci ya matsi ta a jikin bango aka ce kai ne kake a nan gudu ya ce wallah karatu ne ke koya mata karfe goma sha biyu da irin wannan akwai ana yi mun yi bayani ma mun ce yanzu akwai wani taɗi da ake sunansa kai hudu kafa ɗaya ko kai ɗaya kafa hudu yarinya ce za ta fito daga gida daga ita sai hijabi cikinta ba komai idan ta zo sai ta daga hijabin sai saurayi sai zo shiga ciki in ka zo wuce shi ga kafafu guda hudu in ka daga sun ka kai daya kuma kasan ba wani mutum da Allah ya ke halitta da kan hudu kuma zamani ne wanda ba amur bil ma'ruf wan nahy wani kawai zai gani ne shi nan daga nan ya tsara wuta ya gaba ba dama ya tambaya ke kafa waye wannan an fahimta yi wannan yana da kyau gaskiya sai an ainihin wato kiyaye musamman gaskiya wallahi sallahi binciki ya tabbatar da mafi yawancin aure da ake yanzu yake samun matsala hanyar da ake neman auren ta take da matsala ina ba da misali kullum nake cewa mafi yawancin kaga zargi yana tasowa kullum namiji bai yadda da wayan matar shi ba matar ba ta yadda da wayan mijin ba ya danganta hanyar da aka yi kafin auren sai ga ana ta zargi ne yanzu Allah na tuba astaghfirullah alazim ba ni ina mu'amala da mutane biya ba wani gari ne zai waye ta gaba mata ta ta dauki waya ta tana duba waye kira ni wa na kira waye turo min sako wa na tuna ba abin da yana mai da wani saboda babu zargi tsakanin ni da ni da ita kuma ko a gaban ta sai a kira ni wannan ta kira ba na nan ma wata sai ta zo ta ce ta zo gudna ne ta karbe ta ta karrama ta ta ce ta jira in ba zan dawo ta ce to gaskiya ya riga ya sa kai kuma dawo shi yana da wahala ce gaba shikenan saboda hanya amma inda an yi rashin gaskiya gurin neman auren da kullun gidan ce yana nan wani kira wa ya kira ni waye turo min sako wa na tura ma kullun sai ga cikin bayani kake kana wallahi tallahi ba haka wani wallahi tallahi ba haka wani saboda haka gaskiya dole sai an gyara wannan matsalar gaskiya saboda idan ka nemi mace ta hanya mai kyau kafin ka aure ka ko aure ka je kana nema wato takan kaddara kirkin ka shine yadda ka neme ta ba kai fasikanci da ita ba a waje ba matar da za ka yi fasikanci da ita amma da zaran ka zo kai rashin gaskiya ita ta farkon to da zaran ta da an ci an ganka da wata to kana dawowa gida akwai bala'i dan tsammanin ki yadda ka mu'amalance shi yanzu wannan ba haka kake mu'amala da ita sai ka ka dawo gida sai dai in kai ƙarya ka ce daga gurin muhadara kake wallahi an fahimta a yi fa in in ya sumbance ta wurdat shafatahu fin nar sai a tsinke lebansa a cikin wuta fa in sana biha idan yi zina da ita na tsarkat fakaruhu wato cinyarsa za ta yi magana wa shahidat alaihi yawm alqiyama za ta bada shaida a kan shi ranar alqiyama wa qalat ce ana lil harami rakib ni ne na hawa aikin haram wa yanzurullahu ta'ala ilaihi bi'ani gadon Allah ya kalle shi da idan fushi wa ya ƙa'ulahamu wajen sai ainihin wato namun fuskarsa sai ya faɗi ba yi kabi duk da haka sai ainihin wato inadi sai ainihin wato yi musu kasan allah dama ya ce wa da insanu kasar shi in jadala dan adam yana da tsabar musu yanzu kowa daga cikin mutum daga ranar da mutum ya balaga aka buɗe masa fayar aka haɗa shi da mala'iku guda biyu ma ƙaulin illa da illa ladayhi raqibun aji. ba za ka yi magana mai kyau ba ko da ke face akwai mala'ika na dama raƙibin atidun na hagu ma mai raqibun amma Allah ya sani mala'iku sun rubuta wani duk da haka in an zo gaban Allah an ba shi littafin an ce ikira ta kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba gashi a rubuce wallahi tallahi ce wani ya yi musu ya ce shi wallahi bai ba wa yaqulu sai ce ma fa'altu mai na aikata fa shahadu alaihi lisanuhu sai shaidan shi ba da shaida akan shi fa yaqulu sai ce ana bima la na nazaqtu ni ne ne magana a kan abin da bai dace ba shi yasa ka'idar da annabi ya dora mu akan ta cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka faɗa alheri ko kai shiru da ka ko za ka je da ƴar mutane dukkan fidar da za ku da ita in ba ta alheri wani to ka kama kanka billahi ladi kana yi mala'iku na kattaba kana yi mala'iku na kattaba wa yaqulu yadahu hannayen sa sai ce ana lil harami tanawultu aini ne ma na naji ne taba haramun din wa yaqulu mu? idan sai ce ana lil harami na nazartu ni na kalla wa yaqulu rijlahu ana lima la yahillu mashaitu ni ne na je ne tafiya zuwa ga abin da bai dace ba yanzu wasu ma saboda lokacin ya musu yawa ko sai ga mutum ya goge kayansa ba fa auren yan mutane zai ba sai tafi wani ina za ka je ne sai ce wallah zai tafi rage dare ne shi lokacin ya masa yawa ma ba abin da yanzu zai tafi gurin yarinya ne ya rage daren ya dawo da baban yarinya ya kira shi ya ce ya fito sai ya fice haka ake an fahimta a yi sai ya fice sai ka neme shi ka wani yake ce mu aka maka Allah wani ce yace wallahi talla ka gan mu nan da kake gani wallahi in muka tafi yarinya gaba inda tilawun hizo 40 alquran sai ashirin ya zai wani ma fa saboda bala'in ƙarya fa in ya je maimakon ma ya maki yarin yanzu yarin ita ce za ta dinga taimakon shi zai san yadda za ita za ta dinga kawo min kuɗi daga gida yana kashewa saboda bala'in ƙarya Ya sa gayu sai an ji tsoron Allah an tubo layi wa yaqulu rijalahu ana lima hillu mashe tu wa ƙulu fardu shi kuma fardu sai yace ana tuni ne na aikata shi yasa na Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a wancan faɗin Allah da Allah ya ce idza zulzilatil lafzu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa akhrajat al-ardu asqalaha ƙasa ta fitar da duk abin da ke cikinta na nauyi mutanen da ke ciki yawma irin tukura duna min al-ajdasi ka annahum jaradun muntasir za a fito daga ainihin wato kabari wa akhrajat al a tsalaha, mutum yana fitowa daga cikin kabari Allah ya ce wa qala lil insanu mala mutum ya kalli kasan zai ce kuma ƙasan me ya tafafu يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ranar da za a canja ƙasa ba wannan ƙasar ba sannan a canja sama ba wannan saman da ka sani ba Allah sai ce yau ma irin to hadisu akbara ranar da ƙasa za ta ba da duk labarin da aka yi a kanta saboda mai bi an na rabbaka a wahala saboda ubangiji shi ya mata izini yake faɗa abin da aka yi a kanta gaba haka za su yi magana idan duk mutum ya yi musu baki ya yi musu hannu ya ce ya taba kafa ta ce ita ce kasa kuma ta ce a kaina yi a lokaci za a rana sau saboda bi anna rabbaka aw hala yawma idin tuhaddisu ha bi anna rabbaka wahala. hala ma irin ko yasduru durin nasu ashtatan ranar da mutane za su tashi zai su tsaya gaban Allah jama'a jama'a li a a'malahum don a nuna musu aikin da suka yi mai kyau ko mara kyau shi yasa Allah yake faman ya amal min qala zarratin khairan yara wanda ya aikata aiki daidai kwaye zarra ne zuwa masallacin nan da kake a matsayin shi na aikin alheri wallahi Allah ba zai tozarta shi ba sai ya ajiye aiki. wa man ya amal min qala zarratin sharran yara ma tsiyaran mutane da ake a lungu a matsayin shi na sharran to yara mutum sai ya ga wannan sakamakon a gaban Allah ballantana ainihin wato zinata zinata ana yi kuma wani lokaci iyaye ne suke taimaka ma abu suna kallon wasu abubuwan ba a ɗaukar mataki tun daga ɗinke-ɗinken da ake da muka bayani satin da ya wuce ba a ɗaukar mataki in sallah ta yi wannan ta shirya ta yi nan ta dafa kaji da cincin da waye da dubulan da waye da bala'i da tashin hankali ta ɗauka ta tafi ɗakin saurayi ta je ta wani wannan ma haka wannan ma haka duk ba wannan zai magana shi yasa in kana so ka gane kimar yarinya kana neman ta baka aure ta ba ka bari sai munasaban sallah ta idan munasaban sallah ta zo dukkan yari da kaga talibin ci shiga ta kamala kaga sallah ta zo ba ta canzawa to wannan mace ce daga cikin wannan amma ba haka ba kuwa wasu ɗalibanka ne kana karantar da su a islamiyya in sallah ta zo sai kai daga sai zaka gane su Allah kai magana ta akar maka la'ayi rana ɗaya ne an fahimta yi ana fa'altu wa yaqulu al hafiz min mala'ika mai tsaro daga cikin mala'iku da Allah yake wa inna alaikum la hafizina kiraman katibina ya alamu na ma tsaro sai ce wa ana sami'tu wa yaqulu al akhar sai ce ni na naji ɗaya sai ce wa ana katab ni kuma na yi na rubuta wanda muka ce Allah ya faɗa shi kuma Allah sai madaukakin sarki wace wa ana tsalatu ni kuma na yi tsinkaye akan abin da aka aikata waje da bayyane wasatarku sannan kuma na suturce mutum a duniya na rufa masa asiri sun mai kula Allah ta'ala ya mala'ikatu ku duhu Allah zai ce mala'iku ku kama shi ko wa min azabi aziku ku ɗanɗana masa azabata fa qadishtat da gadabi ala man qalla haya'uhu min duk mutumin da kunya shi ta karanta daga gare ni to wannan mutumin kuma fushi na tsananta a gare shi shine malai yace wa tasdiqu zalika fi kitabillahi azza wa jalla yawma tashhadu alaihim alsinatu wa aydihim wa arjuluhum bima kanu a ranar alkiyama ne shine yawma tashhadu alaihim alsinatu ranar da harshen ka zai ba da shida a gaban Allah akan ka wa da hannun mutum da kuma kafafunsa saboda bima kanu ya abalun akan duk abin da suka aikata malam yake wa a'zamu zina mafi girman zina shine azzina bil um mutum yayi zina da mamarsa ana samu yanzu ko ba ana samu an fahimta yi wata fomular kuma bokaye ne suke bayarwa sai bukata kaza in kana so ta yi to sai dai ka je ka turmushi ma maka Allah yi mun je Kano mun samu wannan kitsin a ofishin Hizba ga wani an kawo shi ya ma babarsa da ta haife shi ciki a cikin wannan al'umma ba wal'uk da 'yar uwa wallahi yar uwa ya ko kanwa ana yi ana yi kwanaki ba ɗewa wata yarinya ta zo ta same mu mal abraman na ji aiki ne. cewa ɗakin su ita kaɗai ce mace kuma ita ce yar auta ta ce akwai yayanta wanda suke kuwa ɗai uba ɗaya inda take kwance yana shigowa yana amfani ita kuma ta ɗauki ciki kuma ba wanda ya sani a gida shi ne ta zo take so don allah ya ba ta shahara ya za ta idan ba za ta fasa maganar ba a cikin gida maman ya ji maman ya ji wannan yana faruwa fa ke yasa malam daga cikin sunayen Allah akwai as-sittir wanda yake rufa asirin bayi ko kuwa ba Allah kaɗai san abin da yake faruwa to wannan abin da ka ji kenan wannan yana faruwa sannan wamar asil da matar baba an fahimta ne shi yasa kananan yara ma da basu isa mafarki ba Allah yake ya ayyuhal ladina amanu liyasta'zinkumul ladina malakat imanukum wal ladina lam yablughul hulma minkum salata marra. in kana da yara kai ko kawai harkar talauci yanzu da ta bai bai kasa amma kamata a ce dama in kana da gida bangaren yaranka daban ko kuwa yan kayan kallace kallacen nan ka je ka samu sunna fi kai sai tin tashar ita kai kuma ka dan dinga kikkewa yawa kana ganin me ake a ɗakin kuma cikin makullin ɗakin ka samu tafiya in ba sa nan ka je cewa ya ɗakin ka buɗe wata rana ko an yi wata muguwar ajiya ba su sani ba da wannan zai taimaka wajen ka ka gyara ainihin wato abubuwa sai Allah ke salata mara min qabli al fajr yara ma kanana da kake da su ba su isa mafarki ba ba za su shiga maka guri ba kafin sallar al-fajr sallar asuba ke sannan ba za su shiga wajen ka ba min ba da salatin isha'i bayan sallar sannan wahina ta da'una su yaba kumminan zahira da lokacin da kuke cire kayan ku huta shine bayan ainihin wato sallah azhar lokacin da ake yin ainihin wato kailula shine Allah ya ce salatu auratul lakum wayannan lokutan guda uku al'aura ne gare ku to yanzu wani ɗakin ma da baban da yaron wajen su takwas an yi kai da kafa ina magana salatu auratul lakum kaga babu ayi saboda talauci Allah ya rama mu da talauci ne eh, talauci bai ba gaskiya to wannan Allah ya jarrabe shi da shi sai dai hakuri da shi a babin ƙaddara. Allahu ya wasu rizqa liman yasha'u wa yaqdir an ba mutane to irin wannan yana faruwa ne ga mutumin da shekaru suka masa yawa yana da yara samari ya biya auro yarinya budurwa don ba ya sa ido ba yana kaffa kaffa billahi allazi la ilaha illa huwa ita matar in ba ta biya take da shi na addini ba sai ta dan walwalkata ta dan walwalkata ta dan jujjuya sai ta ga ai daga cikin yaranka wanda ka haifa wani ya mata ya ga ana ɗan dogo fira ka rasa gane dogo fira to daga nan sai a shirya bala'i baka sani ba wanda ya mata yana faruwa ko ba ba kwanan nan wallahi ba daɗaya mun samu irin wannan kesu wani yana da mata uku yaji ya auro ta hudu shi ya auro yarinya yana da yara samari a suna shiga gurbi a hankali a hankali a hankali ana dogon fira ana dogon fira a shi ita yaron ya mata ranar nan baban bai auki ba kawai ya shigo ya zai samu ɗan shi akan made shi wannan yana faruwa sai an kiyaye gaskiya an fahimta a wa bil mahayin da duk wadda take muharrama wacce zai yi ka aure ta haramun ne jiyajiyan nan wani ya kira ne yake mun tambaya akwai wata matsala da ta faru wani ne ya yi fasikanci da wata mata yanzu bayan ya gama kuma yana so zai aure yarta yanzu wani lalacewa ya mace namiji fasikanci da ke ya gama kuma zai aure yarta Allah ya kiyaye an fahimta yi wannan duk yana faruwa a cikin ofishin hizba ne da muka je a Kano akwai mutumin da aka kawo shi mai arziki ne in yana da ikon ya auri mata hudu zai iya aura sai gashi yana da yan mata guda biyu ya kori mamansu sai ya zamanto daga shi sai su a gidan sai ya dawo yana amfani da 'ya'yan da ya haifa ga ɗaya daga cikinsu an kawo ta yadda ya haifa ga shi ta yi wallah wasu in ka ji rayuwarsu sai ka ɗauka ma dabbobi ne sai ka ce wula'ika kal al'ami bal ma dallu gara ma dabbobi da su wallahi ana yin wannan saboda haka Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa zina wato mataki mataki ne amma matakin mutum ne zina da wacce take kusa da shi a matsayin muharraba zunubin ya fi girma fiye da wanda ya gama ce a hanya ya ainihin wato ya auki zina da ita Allah ya kiyaye wa qad sahaha al hakim an eh, man wa'a ala mar'ati eh, man wa'a adam mutumin da ya auka ala zati muharramin faqtuluhu akan mace muharrama ta ku kashe shi wannan hadisin kuma ingantacce ne wa an al barra bin azib shi yasa da musulunci ya zo lokacin da kafin zuwa musulunci mutum yana da iko idan ka auno mata ɗari ko sama da ɗari in ka mutu ka basu idan kana da babban ɗa sai tankwashe ƙafa yadda da kuke matan baban yanzu kuma kun zama matan shi musulunci zo ya ce wala tanki na da kan ba ukun minan nisa illa ma ƙar salama innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila sannan ya lissafa yake ga waɗanda duk duniya ba za a aure su ba حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت دك الله يلصفوا إن ديتي براء أوليس با حرام ني أعينهم وتأوليس يصور هكا شيني ما لي كتوا دك برزاء أن كاله بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل وتنقوانتا أن كاله شيني تنقوانتا ya aike shi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wani mutum arrafa bi a biyu wanda ya yayi angwanci da matar baban shi an ya qatulahu akan ya kashe shi sannan wa yukammisa malahu sannan ya kasa dukiyarsa kaso biyar ya dauko kashi ɗaya shine mala ce fa nas'alullah al-mannan bi fadlihi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wato da falalarsa an ya fi gafir lana zunubana ya gafarta mana zunubanmu innahu jawadun karim Allah mai kyauta ne ne ainihin wato ainihin wato rangwame ne akwai hadisai da dama da suka zo wanda wannan matsalan ta zina akwai malaman da sun sha littattafai a kanta ba wai zabi ba a littafi su hutun guda kan abin da ya shafi zina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin musnad na Imam Ahmad yake cewa ma riba wa zina fi qaumin babu yadda za a yi zina ta yaɗu cikin al'umma da kuma riba illa a hannu bi an kusa mu ababan layi fati su da kansu sai sun cancanci cewa Allah ya turo musu bala'i maimuna matar manzon Allah take cewa annabi ya ce la tazalu ummati bi khairi al'ummata ba za ta bushe ba tana cikin alheri malam yushifi wala bin zina matukar ƴaƴan zina ba su yawaita a cikin ba kwanaki na zo wani guri wasu 'yan jarida suka zo suka fira da ni akwai bola guda ɗaya da aka zo a rana ɗaya aka yadda jarirai guda hudu kafin mutane su zo har aladu sun zo sun cinye uku abinda za za ka ji yana yaduwa cikin unguwan kafirai sai ka ji yanzu yana yaduwa cikin unguwannin wa musulmi to shi yasa dama duk sanda farashin aure sama to kuma farashin da zai ka dan in kana da ya ta balaga to baka isa ka hana ta mu'amala da namiji ba to ko mu'amalan ya faru ta hanya mai ce ko ta hanya wa mara kyau in ka buɗe hanyar aure sai mu'amalar yanzu kwanan nan wata mata ta kawo mun tsaron mijin tana da 'ya'ya guda hudu cikin su ɗaya ce kawai sai jami'a ta gama aure akwai kanwata akwai kanwata akwai kanwata daga suna ta ce akwai wani bayere mai ahalus sunna mutumin titi. haifaffen katsina ne ana aka haife shi yana son yari amma an jujjuya an jujjuya sai ta abin ne ya ce shi ba yadda za a yi dauki shi ya bawa mai rabi duk musuluncinsa don fahimta ya inda ƙabilanci ya shi ko mai shigo ba ba zai ɗauka ya bashi ba duk wanda ake ganin girman shi an tura ya ce ira me yasa musulunci ya yadda a yi aure bashi duk malamin fiƙi ba sun buɗe babi ba a cikin fiƙi za a iya baka aure bashi ba shi yasa idan an zo gurin ɗaurin aure ba ake cewa ya biya kuɗi na ƙadan au ajalan me ma'anar na ƙadan ba ya biya kuɗin ba ba shi ba shi in ajalan ne sai a yi bayani a'a bai kawo ba amma ana bin shiwa ba shi saboda a yaƙi zina musulunci ya yadda a yi aure ba shi ba haka bane amma yanzu an kawo abubuwa an sa yasa gashi nan sai dai da hali kawai an fahimta a yi yarinyar ka ko kai ne ko tusa kake yi tana cewa filasta saboda karatu billahi lazi ba za ka iya hana ta mu'amala da wani ba sai dai ko mu'amalar ta haɗu ta hanya mai kyau ta hanya mara kyau saboda sha'awa ne ce duk mutumin da ka ji bai da ita wannan ya kamata ya garzaya asibiti wani fauri zai nemi magani wannan ita ce magana ta ainihin wato gaskiya فإذا فيهم فإذا فشى فيهم ولد الزنا يوشك يوشك أن يؤم الله عز وجل بعقاب idan Allah madaukakin sarki idan ƴaƴan zina suka ainihin wato yadu to Allah subhanahu ya yi kusa ya game mutane da bala'i mun karanto a baya a hadisan da muka karanto a baya a babun hana zakka a hadisan Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda wanda ya ce muna zaune a matsayin matsayinmu na mu mutanen makka muhajir sai manzan Allah ya zo gurin mu yake cewa wato abubuwa guda biyar ina roƙon Allah kada Allah ya sa ku riske su ma sai ya faɗa yake cewa lam tazhar al fahisha fi qaumin qatun hatta babu yadda za alfasha ta yaɗu cikin al'umma sai Allah ya turo wanda zai faɗakar da mutane wannan abin alfasha ne a nisance shi in ku aka iya ce illa ka shafi ta'ul wal to annoba kuwa za ta danno kai kuma malamai sun ce annoba shine duk wata musiba da za ta zo ta ɗibi kan mutane da yawa ita ma annoba ce ka je ka binciki tarihi ka gani faɗan zangon katab da ya faru na farko Allah ka ji ƙandar cijin arziki labar bakar ne ya kalli irin abin da ake a lokacin ya tashi masu wa'azi ya tura ya ce su je zangon su wa musulmin gurin wa'azi su ji tsoron Allah su daina zinace zinace da harkar neman mata da mun ba haka ba bala'i zai iya faruwa masu wa'azin da suka je suka yi wa'azin dare wasu washe gari suna fitowa mota ta lalace musu a wajen gari haka aka samu suka zo suka dinga musu izgiri ah, ya eh, aka dinga izgiri wallahi da yin wannan abun bai wuce sati sai ba wallahi faɗan zamu ka katame ba kuma ka je ka bincika ka gani wasu da yawa wanda ake haifa yanzu suke fitowa su rigima da musulmi wasu za ka ga wanda musulmi ne suka nemi matan suke musu ciki ta hanyar zina suka haife yaran kuma su suke zuwa su zama musulmi bala'i yaran da kake magana da shi yana jin kace ƙarya ne shi ma ke ƙarya ne in ka zara ido shi ma yi ya zara ido an fahimta ne wannan abin da ya faru a wannan garin me sunan zama a wannan garin da aka yi fada lokacin siyasa ne kuwa ka je ka bincika ka ji me ya faru kafin wannan a gurin wallahi tallahi sai da ta kai wasu ma saboda lalacewa musulmi sai je gidan kirista yana neman su ya kwana da yasu baya sa jin wani abu ita ma musulma wani sai zo gidan musulmi ya kwana da isa ba sa jin wani abu sai da suka kai wannan lalace sannan wannan bala'in ya zo yemi ya faru shi yasa Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin bal ma kasabat aydikum duk abin da ya same ku na bala'i saboda hannunku yake yi kuma duk mutumin da ya tashi je bin kana zuwa za gane cewa akwai matsala a bayi in dai ka taba zuwa gurin zaka gane cewa lallai fa an ɗibo mutane marasa tarbiyya amma sunan su musulmi an tara gurin yanzu wanda ya tsallaku wannan bala'i Allah ya kwace shi don Allah bai kamata ya fi kowa sanin girman Allah ba to a haka a gurin ana ci gaba da zinata zinatan masu shaye-shaye na shaye-shaye haka ake a gurin wannan yana daga ciki to alfa annoba za ta yaɗu shine Allah zai turo bala'in da zai zo yayi rayukan mutane da yawa sannan da cututtukan da baka taba ji ba a da sai ka ji ta kunno kai saboda zinace-zinace idan ana yi Allah ya kiyaye da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi khutba wata rana lokacin da rana ta yi kisuwa yace inna shamsu wal qamara ayatan min ayati Allah wannan ranar da muke ganin su da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wa innahuma la yankasifani li mawti ahadin wala li hayati ba sa kisuwa wai saboda an rasa wani mutum ko saboda an haife shi fa idza ra'aytumuhuma fakabbiru idan kuka ga an samu kiskewar rana ko kiskewar wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi kabar-bari. wada Allah wa sallu wa tasaddaqu ku dawo ku roki Allah ku yi sallah ku yi sadaka ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yace ma min ahadin azghara min Allah babu wani wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala kishi min an ku an yazni ya abduhu aw tazni ya amatu irin bawan shi ya je ko bai wai shi mace ta je ta zina manzan Allah yake cewa wallahi lau ta'alamu na a'lam a'lamu da kun san abin da na sani la baqaytum da mutane sun dinga kuka da yawa sannan wala da hektun qalilan da mutane sun yi dariya a kadan yace ala halban ballatu na isar da saƙon Allah kuwa sabai suka ce eh ka isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala to a gurguje wannan zinar da kake ganin tana yaduwa alama ne na cewa Allah ya kusan rusa duniyar kowa ya tashi anas dan maliku ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari ya ce inna min sa a an yadhhara al Jihar. yana daga cikin alama na tashin alkiyama Allah ya kusa ya rusa duniyar kowa ya tashi shine jahilci zai yadu sannan wa yaqillu al-ilm ilmi zai yi kaɗan. sannan wai wa yazharu zina zina za ta yadu yanzu tana yadon ko ba ta yaduwa wannan zinar da kake ganin tana yaduwa to kar ma ka tsaya bata ma kanka lokaci alama ne na billahi lazi Allah ya kusa rusa duniya kowa da kowa ya tashi je gaban su ya tsaya bayani sannan za a yi wata shan giya wa yaqillu rijal maza za su kadan sannan wa takturun nisa mata za su yawa ana yawan ku bai hatta yakuna li 50 mar'atun qayyim hatta ya kasance mata sun nan gaba in mata ba sai kaga mutum ɗaya ne namiji yake wakilta na amuransu kai ne wannan rigiman kai ne sulhun wannan kai ne bala'in wannan kai ne warwar da kicin wannan kai kaɗai duk an ɗin goma matsala sai a ci to bai a zo a jibga maka malamai suka ce zina tana da mada cutarwa kamar haka na farko zina, ya ukila da shirra kulla. dukkan wata ɗabi'a ta shari to ta tattara cikin zina ne min ƙillatin karancin addini wa zahabul wara da kuma ainihin wato tafiyar tsantsainin mutum sannan wa fasadil muru'a da kuma lalacewar mutuncin mutum sannan wa qillatul ghaib da kuma karancin kishi yana kawo haka wani yazo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ban izini in yi zina annabi ya ce masa a'a da Allah zauna barin tambaye ka yanzu nan kana so a yi da mamaka yake subhanallahi subhanallahi aka ce yanzu nan kana so a yi da kanwa ka ce subhanallah subhanallah kana so ce subhanallah sai ce to da abin haka yake to kai dan me baka so a yi da mamarka da kanwarka da yarka da matarka zaka je kai da wani wacce zaka je fa kai ko kanwar wani ko yar wani ko matar wani ko kaza ko kaza sai ce to tunda annabi ya bashi wannan komalar hali ya mutu ya koma zuwa ga Allah bai taba jin cewa ma sha'awar zina ta taba gito masa a wannan akwai sannan fi zina akwai gadabur rab a cikin zina akwai fushin Allah subhanahu ta'ala binki hatu hurmihi wa da khalqi ta hanyar keta dokar Allah da kuma bata halittar Allah subhanahu ta'ala indai ana yin zina sai ka samu wannan sannan min azrarin zina na daga cikin zina akwai kusun nan wato dattin rai duk mutumin da ka gan shi yana zina to alama ne nafsu din shi nafsin ran ta samu matsala sannan wa idhabul haya da kuma tafiyar da kunya sannan da tafiyar da kunya shi yasa zaka ga wasu zinansu saboda kunya ta tafi ma ba sa jin shakka duniya ta gansu suna yi in sun yi kayan su ma a koyi ba wanda ya sani bai isa ba sai sun nemo kyamara irin wannan sun kafa sun ɗauka sai su yada ma duniya cewa suna yi saboda kunya ta riga ta yi ta tafi babu sannan sawadu waje zani bakin fuskar mazinaci mun faɗa mun ci ko da ko ka ganshi fari tas in dai yana zina ba za ka haɗa shi da fari masallaci wanda bai yin zina ba sannan wa zulmatuhu da kuma dubin shi wa ma ya ƙulu ko wani ka'abati da abin da zai lullaba fuskar namuni da kuma kyama allazi yabdu alaihi lin wanda zai bayyana masu kallo ne za su dinga gani sannan baya wannan akwai zulmatul qalb duhun zuciya da kuma shafi hasken mai hasken zuciyar in dai mutum yana zina wallahi sai ya haɗu da wannan matsalar sannan alfaqarul ladi wato talauci wanda ya zama dole idan kuma ka ga mutum yana zina da wadata hissi to billahi sai Allah kuma ya hana shi wadata ma'anawi in ba a kwace dukiyar duka ba to Allah sai ya shafa albarkar dukiyar gashi da dukiyar sai ya ta wahala ko domin Allah dama madaukakin sarki shine wanda yake wato talauta mazinata sannan azina yuzhibu hurmata fa'ili yana tafiyar da mutuncin wanda yake yin shi sannan yana jitto da shi zuwa ga haddi duniya da lahira in akwai gwamnatin musulunci in kai zama a kamo ka tsaye da maka da haddi sannan ga azabar lahira idan mutum ya mutu yana yi bai tuwa ba kuwa in dai mutum yana yi sannan azina ita zina su zani a al-asma yana ainihin wato ko yuslibu zani yana zarewa mazinaci sunaye ya kyau wahiyar ifa duk mutumin da yake hana ba za a kira shi a ce masa kamamme ba walbir duk mutumin da yake mazinaci ne ba za a ce masa mai nagarta cikin mutane ko za a kira shi da wannan sunan sannan duk mutumin da yake mazinaci ba za a kira shi da amana ba za ka samu maha'inci ne dan lokacin da ya je zina zinan ba ce sai da ya ha'inci yar wani sannan ya je mi ya zinan sannan za a bashi kuma kishiyar wa'annan mutumin da yake mazinaci ne za ka iya jin ana kiran shi a ce masa faji haka ne ko ba ka bane sannan za a iya kiran shi a ce masa fasiki za a iya kiran shi a ce masa mazinaci a ce masa maha'inci duk wanda yake wannan fasikancin ba za ka raba shi da ɗaya daga cikin wannan yawa ya sa ko labari ake ba sai ka ji an ce wannan fasikin ai fajiri ne ai mazinaci ne sannan yi farri ƙuzzani wasu tsayi mutumin da yake mazinaci ne yana rabuwa da sifa mai kyau allabi ya mu biha ahalul afafi wanda mutane masu kamewa suke siffantuwa da wannan sifar me yasa lokacin da aka jingina na Aisha matar Annabi da zina sai da Allah ya saukar da ayoyi guda 18 yana kare har yazo inda yake al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibuna lit-tayyibati wat-tayyibuna lit-tayyibati wat-tayyibatu lit-tayyibuna sai yake ulaika mubarra'una mimma yaqulu to irin wayannan sun barranta saboda ainihin wato munin zina sannan sai mutum ya tanda. sai ya koma khabis dan haka duk mutumin da yake mazinaci ne al khabis ne haka Allah ya faɗa yasa yace wal su lil khabisina matan banza da to na mazan banza ne da kuma Allah yake qul la yastawil khabisu wat tayyibu walau a'jabaka al khabis babu yadda za a yi ka hada abu mai kyau mummuna da mara kyau ko da ko mara kyan ya burge ka ya baka sha shi yasa da matar da take kaman ma ba ta zina da wacce take mazinaciya ce in mutum yana da hankali dukkan ta karya ruɗe ta karya burge ka kyan banda ne ya zama kyan dan miciji sannan bayan wannan wato wa qad harrama Allahu al-jannata ala kulli khabithin wa ja'alaha ma'awa lit-tayyibin Allah ya haranta aljanna ga duk mutumin da yake khabith ne sannan ya sanya makomar masu yin ainihin wato da'a ga Allah wanda ba sa zina ita ce aljanna sannan min azrarin zina alal mustami na daga cikin cutar wadda zina take a kan sosai shi ne ikhtilaful al'ansa rikita dangantakar mutane mun yi bayani mun ce ta hanyar aure ne ake gane da wani da wani da wani da wani wasu ɗaya ubansu ɗaya da wani da wani da wani da wani ubansu ɗaya da wani da wani da wani uwa ɗaya uba kuwa da nashi ta hanyar aure ne ake gane wannan in zina ta yaɗa cikin al'umma ba za a gane wannan ba wannan za a rikita abu kuma yanzu Allah ya kiyaye yana ku yan uwa da kwanan nan sun yi aure yadda wayannan yan uwa na suke aure din nan duk ranar da matan suka samu ciki ba sa jin nauyi a gansu da matan wani ma shi zai raka matan za ta tafi asibiti ta yi ciki saboda ta hanyar mai ta hanyar aure ne ko kuwa ranar da matar ta haihu abokan shi masu je suna cewa an mana haihuwa e matar mu ta haihu ta haifan mana ɗan sai a zo a haɗa walima a sha kada ta arziki a kira a ce a To amma da zarar aka kuskure aka samu ɗa ta hanyar da ba wannan ba na farko wanda ya yi ba zai so ba ko zai so ko yana da wahala kaga da zara'a ya ce ma yarinyar ta zo su je asibiti yana tana tafiya da dungurerin ciki shi yayi ba ta hanyar aure ba kowa yana kallon su a lokacin gudun ce yake tun anan duniya za a fara samun yau ya firul mar'u na akhihi to zai abin nan zai tafi sai ta tafi kuma babanta ba za a haihu bai zai ce to akara maka lahu an yi tsaye me faru ina da yarinya wani ya mame ta ya turmushe ta ya mata ciki kuma ta haihu saboda haka yau ne suna ina so ka faɗa wa mutane inda asuba ne masallacin darewa za a yi wallahi kawai an gaga mahaukaci yana bayani shine karancin uzurin da za a bashi to zina tana rusa society gabaki daya sannan wa yu'addi ila ila dhiqin fil arda yana kaiwa zuwa kuncin wato rayuwa sannan da kuma rushewar gidaje yanzu duk wanda ya je akwai wasu garuruwa wannan cutar ta yes da ta balla ma a gawo no maganin da zai dan yin wani abu wallahi tallahi gari take kashewa baki daya da wannan ya kama wannan ya kama wannan ya kama shikenan mace in tana dauke da is in ta haihu ko yaro ne ta haifa zaka ga baya daukan wani lokaci yake barin duniya ya koma shi yasa wani in ya kamu da cutar sai kaga a lokaci ɗaya da shi da matan shi da yaran shi da aka haifa a cikin wannan yanayin a lokaci ɗaya cikin sati ɗaya wata ɗaya wata biyu dukkan neme ta tsara sai dai labarin su to haka zane take yi sannan wa iqa'il wahashati baina abna'il muslimina sannan yusabbibu zina zina yana sabbaba zuhurin amra bayyanar rashin lafiya walbalaya da musibin da la alamu illa Allah azza wa jalla ba wanda ya sani sai da Allah yanzu ba ba is bagin ake magana yanzu to billahi allazi nan gaba in dai ba a daina ba sakamakon zinan to wani bala'in kuma sai ya bullo wanda ya fa na is yanzu wasu sun daina ba dan Allah ba saboda saboda is ba haushi ya ce kowa tuba dan wuya ba lada amma wannan magana ba gaskiya bane Allah ya samu dace an fahimta ayi da malam Musa yana nuna ainihin wato lokaci yayi to sai idan mutum yana zina ya ji wa'azi ya tuba akwai tuba a kan shi ko babu to shine bayanin da zamu dora a kan shi sati na gaba sai mai bayani da kuma sharuɗin tuba malam Abdullahi sharuɗin tuba guda nawa ne naki guda nawa ne sharuɗin tuba ma nura sharuɗin tuba guda nawa ne sai mu biya ne akan sharaɗin tuba mutum yana zane sai ji wa'azi ya nena akwai tuba akan shi ko eh akwai to sharaɗin tuba guda nawa ne eh guda nawa shida wani ya ce guda uku an na damu alama fata ko wani ya ta Allah min sannan sai min eh wancan kuma shi ya ce guda shi ne kaga ya saba maka wani kuma ya ce guda bakwai ne a an yi mai an yi saɓani eh shi kenan sai Allah ya kai mu guda takwas ne an tuba watakila ma mu ƙara su kai har guda goma sha biyu sati mai zuwa sai idan Allah ya kai in mutum ya je dan tattaba tattaɓa harkar nan ya ji cewa ana wa'azi ba ke ya tuba don zai tuba sharaɗin ne na tuba su ne za mu magana a kansu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ainihin wato sati mai gaba sati na gaba sati ainihin wato mai zuwa Allah ta'ala shi ne ko tambaya ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wannan ya yi doron bayani cikin sauƙi da ya faru wai shi allah ya halicci dan adam ne kamar robot kamar me robot kamar yadda hadisi yake auku yake wa cewa ɗan adam jinsanan yana ciki amma wannan kalmar robot din ka fassara ta don wasu su gane wasu ne robot kuma da za a kawo mutane da wanda su ba wa ne to ina jin ka ci gaba sun yi shi sun su yi ne haka kamar mutum ne ana rage shi ana ne sarrafa shi da ake so so kuma yadda hadisi yana cewa Allah ya kaddara masa halin da zai kasance a rayuwarsa to amma idan haka ne ne ne fahimtar aya alƙur'ani da ya ce wa'adai na wannan dai da kuma wanda yake cewa in sun gaya wa hamadu wa in kan ba a raya sun kawar farfi to shi eh maganar sai neman taimakon mai ka ku to saboda haka yana nan sai an haɗa kuɗin kan dan Allah da ana karatu dan dama amfanin karatu ba aiki da shi ba to an yi magana akan infaki gashi ni ma zan bayar an yi magana akan infaki fatin da ya wuce saboda haka za a ci gaba da neman kuɗi da fafutuka har sai an haɗa kuɗin dan Allah ne to shi maganar roƙo da kake wannan ba wani abu bane kawai da kanki ake haɗa kuma waye isa ya haɗa irin abin da roƙo yake da abin da ɗan adam yake yanzu raba ɗin ka je ka samu gatari ka sare shi sai ne me zai faru Allah zai tashe shi akwai hisabi a kai shi ko ka taba ganin rabu ya mutu an ji ana mata jana'iza an ji ana mata kabari ko da kai wannan wani abu ne kawai ake sawa na na'ura don ya taimake su gurin wani amfani amma kwata kwata wannan layu yuqasu alai ba za ma a kiyasi da mutum ba a kai shi ko ka taba ganin an turo mala'ika ga ɗaukar da ya za a ɗauki eh saboda haka wancan dan adam kaga an yi umarni a ciki za a rubuta masa wato abubuwa guda za a rubuta bi katabi rizqihi wa ajalihi ko wa shaqiyul ayn hausa irin ka taba jin robo a duniya mai kuɗi nawa ne tantata amma a matsayin bi katabi rizqihi an rubuta masa arziki saboda haka yana karkashin wani ne wani ne zai yi wannan abin shi yake amfana da shi mafi yawanci ba aiki ake sashi ma ba ya abin nan kuma ya za ka yi ta haɗa ma wannan da mutum ai sa da Allah ya tashi saboda ba wanda ya san yadda ake halitta yake fa tabarakallahu ahsanul khaliqina to saboda haka wannan shi Ina kuma ne da suna ma Kaddara ka yi ƙoƙari ka nemi da ta tafan domin ka kare amma malamai sun ce a dunkule kaddara wani sirri ne daga cikin sirrukan Allah da bai bayyana ma kowa shi ba sai dan kaɗan abin da ya so mutane su sani yasa malamai suka ce tafiyar Musa da Khidir shi Allah ya sanar da Musa wani abu na shari'a ya kuma sanar da Khidir wani abu na kaddara shi yasa wani abu na kaddara in ba an maka bayani ba idan ka kalli zahirin abin sai ka kamar akwai zalunci a ciki an fahimta a yi kamar ana ba da labarin wani dan gwari an fahimta a yi ya zo raba abu ya ɗiba ya ba wannan ya ƙara ɗiba ya ba wannan ya ƙara ɗiba ya ba wannan sai ya tsallake sai je samu wani sai ya ɗiba ya ba sai ya ɗiba ya ba shi sai aka ce to kai akai ka ba wannan ka tsallake ka ɗiba waɗannan ka je ka ba wancan sai ya ce a haka ga Allah yana yi <laughs> ya bai ba wannan <laughs> ya hana wa ya hana wannan shi yasa shi ma yawa wannan ya tsallake shi ba wanda ya je ba wai an fahimta yi da wannan shi ne to ana maka bayani sai ka ga cewa babu zalunci a ciki akwai adalci a ciki shi yasa za mu ga lokacin da ya fasa jirgin da sanda ya kashe yara da sanda ya tsaye da ginin duka annabi musa ya kasa saboda allah ya sanar da shi wani abu na kaddara ne amma da ya masa bayani ya gane a cikin hukuncin babu zalunci ko kuwa ya gane babu zalunci daidai ne abin da aka to haka sirri yake daga cikin sirrikan Allah na kaddara yanzu muna cikin karatun nan wani ya zo yana saurara karatun nan da shi ake karatun nan sai kawai mu wasu sun shigo da sanduna da addina sun same shi suna sa dan Allah hankalin kowa ba zai tashi ba kuma da ya zamu ji zamu ji cewa an yi zalunci ba a kyauta ba ya za a yi mutum yana ɗakin Allah yana zaune a zo a kare shi to amma an an gama aka ce wani ya kashe ya gudu shigo masallacin me za ka ce an bai yi kaga za ka gane yanzu abin da aka masa ya yi wa ya shi Allah ya mu dace saboda haka ta koma littattafan wato tauhidi wannan zai shi mana wanda yana tambaya ne kan mutum da ya yi mutum da yana nuna an yi masa sai fi mai zuwa za mu bayani a kan wannan za mu kawo hadisin gabidiya da kuma hadisin ba'i sai mu bayani sai sa'ai maka sai idan mutum ya tuna ya tuba akwai tuba a kan shi ko babu to shine za mu magana a kan tuba da izinin Allah wannan yana tambaya ne shin malam akwai wata addu'a da ake yi wa mai farfadiya iri biyu akwai wacce a likitanci ake magance ta sai a nemi shawarar wa likitoci akwai wacce kuma wa a rukanci ake magance ta sau da haka shi yasa wata sai muna da aka yi da wannan likitan da ya zo kan maganan polio dr nasiru gwarzo da ya birge ni kwaran gaskin gaske ne da gashi likita ne kuma malamin addini kuma ahadu sunna to daga nan na gane cewa ya kamata mutane su dinga girmama fannin da ba fannin su da an samu malaman addini da yawa sun je sun shiga sun yi magana akan polio akan abin da balkar da bi malamin hudi bi ilmi walamma ya cikin tawilu to bayan ya yi bayani na tashi na bayani na ce yana daga cikin abin da ya kamata a samu dole a samu girmama juna tsakanin malaman addini da ɗan boko idan matsala ta taso malaman addini su kalli abin a addinance sannan ɗan boko su kalle shi a zamanance sai a haɗa amfanar da juna na ce su ɗan boko su daina kallon malaman addini suna kai musu ƙauyawa kawa su kuma malaman addini su daina kallon in boko suna ce musu jahilai ba matsalar da yake faruwa ba kenan da wannan ya zamanto sai an haram aka haramta mu kowane bangare wato amfana da alherin da yake da shi sai ka ce shi jahili ne shi kuma ya ce kaiwa sai ba gida ne shi kenan an shata layi ba ruwan kowa da kowa kaga wannan akwai matsala a cikin ina fata an fahimta to saboda haka wannan shine ne abin da ya kamata ainihin wato lura da shi sai ka ga an samu ainihin wato natija Allah ta'ala ya shirye da mu mai ma yakan a akan ta saboda haka akan wannan addu'a idan abu yana da alaka da ainihin wato likitoci ne to sai su bada shawara idan kuma abin yana da alaka da rukani ta bangaren masu ne shafar jun ne ya kawo aka samuwa farfadiyar masu ruka sai su bada shawara da addu'o'in da ya kamata a cigaba da ainihin wato karanta kuma dukkan kowace matsala kusan haka za ka same ta tana faruwa akwai abin da likitoci ne za su iya magance ta akwai abin da ba za su iya ba sai dai malaman qur'ani da hadisi ne za su iya magance ta don waɗannan suka yi binciken su waɗannan suka yi binciken su wannan zai taimake mana gurin mai wurin warware matsalolin yana ba ta fahimta In kwanan nan mun ce wani yaro yana tsaye a kasuwa ba ko su yi riƙe cikin ya sai baɗi an ɗauke shi an je an auna shi sai aka gano ya ka ga kwalabe da rudi a cikin shi ya za a yi mutum ya haɗa kwalba da rudi wani likita ne kuma zai maka operation ya ciro kwalba da rudi ne ya za a yi ta ga ai bala'i ne yanzu wannan dole sai dai a mai da shi wajen malaman musulunci wannan suka karanta qur'ani da sunna ita kaɗai za ta yi magance wannan matsala amma da likitan da ya faɗa ka da sunan ya ciro kwalba da rudi to watakila sai ya gama operation din ya hada yana gama hada sai ga an tubo wani kuma ya zai yin haka dole sai an samu ainihin wato to wannan ya kamata gaskiya a lura da ainihin wato ya kamata a ce ana girmama juna ne ana ganin mutuncin juna to sai a gune tare sai a yi sai a tsira tare kuma abin da muke ainihin wato fata kenan shike da ku Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya yi karatu cewa duk wanda ya zina ba a amsa sallar da kwana a gani a bayanin da malamin yake yi sai ne cewa gaya ya bari sallar ma gaba ne a kan kwana a gani wanda wannan malamin ya bada shi to wannan ka san ana ce al'ilmu kattarabi to ni ma ban san inda ya samu wannan karatu mu dai ba mu har karanta haka ba a cikin kitabul kamar ko mun karanta to kaga wannan kai da kaji wannan malamin yayi wannan bayani da ka taimake shi kaci da Allah ya kawo mana hujja to kaga da ya muke mu da kake shi da ka muke mu kuma kullum ina cewa a bambanta tsakanin rashin kunya da kuma tambaya wallahi tallahi idan ustazi ya san in yazo zai yi magana zai fuskanci challenges wanda suke tsoraye suna da ido zai iya gama magana ce ta a ina ya ka samu mai dalilin shi to kafin mutum yi magana zai shirya amma mutum ne zai magana kamar ruwan sama kawai kakkaɓa rigar sai tashi to wani duk abin da matar yau a lokacin da yake karatun laftuwa kawai ne an fahimta yi amma a lokacin da an samu wani kankaramin ɗalibi ya ɗaga mace a karɓar kalla wannan bayanin da kai da Allah a ina ka gaishe to daga lokacin da ka ga ya fara zara ido to ka san ba inda ya gani yanzu shine farkon wanda ya fara gani wannan matsala a duniya saboda haka ni ma dai wannan karatun ban san shi ba gaskiya eh, in an samu wanda ya sani sai wannan bayani kuma shi ya kamata ya ainihin wato yi bayani akan wannan matsalan amma mu abin da muka sani a musulunci kamar yadda muka karanto a baya babu wani abu wanda in an tuba Allah ba zai yafe ya sa muke cewa duk abin da mutum yake idan ya ji ana wa'azi ba kyau ya tuba an fahimta yi sannan akwai wata matsala da ake tattauna a kanta cewa idan abu haƙƙi ne na Allah Allah yana yafewa ba ka ake faɗa idan kuma abu yana da alaƙa da haƙƙin mutane Allah ba zai yafi ba sai idan mutanen sun yafi haka ne ana faɗa ko to a je abinci ko aya ne ko hadisi wannan magana mun ba da ko kuwa dan zabi munakashi shi a babun tuba ne wannan magana ita ne a wata unguwa ta ko wasu makiya da suke so sai sun sa mutane sun daina zuwa sauraron karatun aka ce tuba ba inda ma ya tsaro ya ce ma wai idan mutum ya ta haƙƙin mutane Allah ne ya ke masa wata ɗaya na bayan ana karatu na ce kowa ya yi bincike shin wannan maganar nasi ne Allah ne ya faɗa ko annabi aka je aka bincike wata ɗaya aka dawo ba hujja da shi ne muka ce to mu kalla abin a ma'auni na ilimi hadisin da mutum ya kashe mutum ɗari ɗin nan cikin riya misali ne shi ya kawo tattaunawa na ce to a ina aka samu wancan magana kowa ya shiru aka dinga kalle kalle to shi yasa ni na girmama wani abu shi duk abin da ban sani ba ko na ji bakon abu to ba na saurin inkari na kan ji in yi bincike kan abin kafin in zo in ce wani abu a kan shi in ko ba haka ba da ka ji magana za ka jiran mata su wata ranko za ka sha mamaki ba Allah ta'ala ya shirin da ba haka wannan shi ne sai a je a bincika sati mai zuwa a zo mana da bayani shin wannan maganar aya ne ko hadisi ko maganar wani malami sai mu zo sai mu tattauna ta a babin tuba Allah ta'ala ka shirye da mu ke ko eh eh, eh. ba ka nan satin da ya wuce ku ba ka zo ba ku a an yi kawo kuwa eh? <laughs> wai kaji wai ya zo ya manta ne a fatin ilimin annisiyar baka saurari biya a kimi bane ko a karatun da muka a nan ranar shi aka sa biya a kimi ko an fahimta yi saboda karatun da muka a can wasu musu karatun ya yi zafi ba zai sa a biya a kimi ba mun tattake bida a yadda ya kamata ba ma so garin ya kama da wata sai muka ce wannan karatun shine ba a tattake bida ba ya kamata a sashi a biya a kimi shi aka sa na fahimta yi na gani ina baka shawara abin da ya kamata kai ka nemi wanda ya dauka ne a wayarsa ya tura maka sai ka tsara jin bayanin da muka yi akan azzani la yakimuha illa zalika aw mushrika ila akhir ila akhir al-aya Allah ka sanar da mu abin da mu sani ba Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana Allahumma adna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa adna al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma arhamna bil Qur'ani wa najna imaman wa nuran wa hudan wa rahma Allahumma dhakkirna minhu ma nasina Allahumma allimna minhu ma jahilna Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafa an-nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin